me ta addu'a yana ganin kamar Aisha ta bugu sosai kamar abin zai shafi kokolwarta in kamar har bai shafa ba sai ya sa ta ciwon mantuwa kuma za ta yi wata shida kamun ta dawo daidai ta karasa cikin kuka a fusace umma ta ce ka gwara ma shege kai ka sa kulki ka cima kan shegen ka cima kan nan nashi mai kama da kwaryar kauyen uwa kai ma kan shi mugun dukan da sai jini ya haɗe da kwakwalwar shi kamun ka kyale shi in ya so yanda zan yi jinyar yata ita ma uwar shi ta yi jinyar shi haka Saif ajiyar zuciya kawai yake saukewa jin bala'in da ya samu kanwar shi cikin ƙaraji ya ce ma ustaz ka ji dai ko ka ji da bakinka ko a mazhabar ku me hukuncin wanda ya yi kisa jikin ustaz na rawa ga zukin hannun shi ya ce a mai hakuri kawai Saif ya daka mai tsawa tare da cewa idan baka ban amsa ba wallahi sai na raunata lakar bayanka zan bi umarnin uwata amma abin da nake so don ubanka kuma wallahi ba abinda zai faru Ustaz ya ce a kashe shi, Saif ya ce wanda ya rauna ta wani shi mai hukuncinsa. Ustaz ya kaɗa kai ya ce a kyale shi dan Allah tun da aikin shedan ne ba na mutum ba. Saif ya ce wallahi tallahi za mu jirayi farfadowar Aisha duk abin da sakamako ya bada wallahi haka kai ma zan ma muddin kanwata ta zama mai mantuwa ko mai taɓin kwakwalwa wallahi kan fanka zan mayar da kai ai ka san kan fanka ko <laughs> ƙarshen mara hankali ƙarshen wanda bai da hankali kenan ko to wallahi mahaukaci zan mayar da kai sai ka yi tsirara rinka kabin hanya a'uzu billahi ya saifullahi wannan wani irin baki baki ne da baɗala. ya kake neman ya kake min wannan fatan ta ya ka yi min fatan komawa gilu kuma shawaragi ka yi mata fatan alkhairi mana shine yafi wannan fadace fadacen sai ya ce tabbas na biye ma a gidan nan idan na biye ma yau a gidan nan wallahi sai na harbe ka ya jawo hannun ustas ki marar lafiya ya fara ja ihu ustas ke kurmawa ba ji ba gani ba salati ba komai sai ihu sef bai kyale shi ba sai da ya fito da shi har wajen motarsa kana ya watsar da shi ya shiga ɗakin aisha har bedroom ɗinta ya tsaya yana kallo me ma zai tattara da ya ga ba zai iya ba kawai ya rufe ko'ina ya sako kiɗin a aljihu ya fito tare da shurar ustas da ke ta ihu da kafa ya fice saif na zuwa zai fita ya ga sojoji sun zagaye mijin maryam da bindiga sun ce ya kara idan ya kara motsi sai sun halbe shi don burin shiga gidan yake ya ji ihun ustas saif ya ce ku bar shi mu wuce suka kyale shi suka hau mota suka wuce suna sakin jiniya da sauri najib ya fada gidan can wajen motar ustas ya ga ustas zaune kamar murhun gawayi yana kuka har najib zai tafi zai gifta shi ya dawo don ya ga kamar ba ustaz ba da sauri ya kare so ya ɗago fuskar ustaz ya ce la ashe kai ne me ya haɗa ka kai ko ustaz da sojoji cikin kuka ustaz ya ce ka kirawo min alhajinmu don allah a taimaka min a duba min hannuna wallahi ya karya ni na shiga uku ina ango kwana biyu kacal an babban illa amarya da illa ango da illa na shiga uku ne angon kubura kubura ya kwala ma khadija da ke tawayar ta hankali kwance kira saura kaɗan dariya ta kama najib ganin fuskar ustas yadda ta yi Baƙin gani lalle saje ga namiji ado ne matuka sai hancin shi da ya sha duka ya kumbura kamar tattasai najib ya ce kai ko dai yankin kidnapping ne suka shigo to kuma ai in su ne tafiya za su yi da kai to me kai ka to me kai ka aski kamar na M419 Ustas ya daka mai tsawa ya ce kai ban sani ba duka yaushe na san ka da zan kwashi sirri na in baka ko dan ka ɗazu na faɗa ma shi ma dan na san abin da ya shafi aikin ku ne maza ka kira iyayena ko ka duba min hannuna dariyar da ke cin najib ya sake baka kautawa ya ce kai dai ga kanan an maida ka mace amma ka ce sai ka yi koyi da zaratan maza har faɗa kake min ina ita matar taka take ko in ce ina wayar taka ustaz ya tana da wayarsa na ciki ga khadija sai kiranta yake shiru najib ya miƙe tare da cewa bari a kwankwasa mata kofar ustaz ya ce kul ka soma ba zan yarce wa kowa ba ya ci gaba da kwala mata kira zuwa can sai gata ta fito daga ita sai vest ta dan zani ido ustaz ya zaro ganin ganin ta haka bai san sadda ya fara kokarin miƙewa ba amma ya kasa da kyale dafan motar sai miƙe tsaye najib da bai san me ke faruwa ba sai ji yayi ustaz ya cin mishi ya daude mai idanu sosai najib ya rikice da hannu ɗaya ya tura ustas da ke ya ture ustas take faɗi akan hannun shi mai ciwo ya saki ihu cikin sauke tagwayen numfashi na jibe ce baka da lafiya ne da za ka rufa min idanuna sai ka ce marar hankali ai bai karasa ba idan shi ya sauka kan Khadija ita ma ta kalle shi Karat ta yi ɗaki da gudu jikinta na rawa ta ɗora hannu a kanta tana na shiga uku me haɗin mutumin nan da ustas Najib cikin rawar murya ya ce ma ustas kai wannan yarinyar ita ce matarka ustaz ko kula shi bai yi ba sai kuka yake jike-jike da hawaye karat najib ya fita daga gidan bai jima bai dawo ya bashi wani abu a kwali ya ce ka gwada ka gane ma idanka sauran bayanin ba yanzu ba cikin kuka ustaz ya mika hannu ya karɓa abin da aka bashi ya sa cikin aljihunsa tare da cewa kai ko baka da mutunci ka hannuna na tsami ka san hannuna tsami kawai yake amma ka kasa taimaka min matsayinka na likita Najib ya ce gaskiya ba fannin karaya nake ba kuma akwai bukatar a tafi da 'yan sanda sannan akwai aikin da zan yi ma wata nama makara amma bari in kammala amma bari in kama ka in kai ka bakin kofar ka sai ka fito ta shiga da kai ustaz ya daga kanshi ya kama shi ya kai shi Najib ya fice yana mamakin ya aka yarinyar nan ta zama matar ustaz a cikin gidan ustaz ya dage a cikin gida ustas ya dage yana ta buga kofar sosai kana Khadija ta fito a firgice ta bude ta kalli wajen da ta ga Najib ta ga baya nan cikin rawar murya ta ce me ya ce maka me ya faɗa maka wallahi sharri yake mun ustas ya ce ban sani ba ashe haka kike ki da hankali Ba ki san ciwon kanki ba sai ki fito haka haka ya kamata kenan daga kawo ki ko kwana biyu baki cika ba amma kika fito haka ya dace ko da kuwa ni kaɗai ne a gidan ai bai kamata ki fito haka ba khadija ta sauke ajiyar zuciya tare da sakai mai harara ta ce yo ni da gidan aure na in ban saka tana wala ba ya zan yi kuma ai laifinka ne da ka bani kayan da zan sanya da ka bani kayan da zan sanya ai da hakan bai faru ba ni kuɗi ma nake so ka bani a yi min siyayya ustaz da ke zaune ran shi a ɓaci da abin da ta ce ya ce maza ki ɗauko min wayata Ba ki ga abin da ya same ni ba Khadija ta yamutsa fuska ta ce naga ka koma yaro wallahi sai na jima duk ka ban haushi da aka yi maka kwaldin nan ga wani kanka yi wani tsororo kamar wani gwangwamin madara wallahi ina ma amfanin saje sai ma me kika ce Ustas ya ambata da sauri cikin ina ta ce Na ce, saje sai masoyi na ustaz na da amma ba na yanzu ba me yasa ka aske abin wasa na ustaz ya ce ban sani ba maza da komin wayar Khadija ta juya ta koma ciki tana yatsa na fuska ta ɗauko mai ta kawo mai ya karba ya lallatsa tare da kangawa a kunne yana ji an daga ya saki kuka yana hajiya an mayar da ni musaki a taimaka min a kawo min a kawo min mai gyara an karya mun hannuna an min gudun an min gundun gundun kamar naman rago har cikin ɗaki na wallahi hajiya agigi ce hajiya ta tashi tsaye ta ce me ne? abdullahi waye ya karya ka kuma me aka yi mai kuma me kai mai Ustaz ya ce sai dai kun zo ya kashe wayar yana yarba hannu don sosai yanzu hannun shi ke mai zafi. A ɓangaren Aisha tun bayan tafiyar su hankali tashe ga yaranta da Abdul ya sa a mota ya tafi da su da Aunty Maryam suka kai ta asibiti. Ganin tare suke da Maryam aka karɓe ta aka shiga da ita. Imajensu a imajensi aka rufu akanta don sosai kanta ke zubar da jini. Aunty Maryam ta fito ta ga Abdul rike da yaran suna ta safa da Marwa sosai ya bata tausayi dan taga dan daga ganin shi bai da hayaniya tace malam Abdul me zai hana ka je gida ka kai um ka kai wa umma su ko ka zo da ita nan Abdul ya ce bana so umma ta sani wallahi hankalinta zai tashi ne anti Maryam ta ce sai hakuri dole ne ta sani duba da yanda Aisha ta samu matsala ba yau za su sallame ta ba gaskiya ya ce to ya ja yaran suka bata ita kuma ta koma ɗakin da aka da ake duba Aisha bayan sun isa sabon gidan da suka koma wanda aka ba Abdul yayi parking a bakin tangamaimen gate din ya fito da su Sadiq suka shiga ciki yaran suka fara raba ido Usman ya ce ina ne nan uncle Abdul ya shafa kansa ya ce sabon gidan Umma ne Usman ya ce wancan fa Abdul ya ce an siyar da shi mai son Sadiq ya ce ye Umma ta yi sabon gida ya fi namu kyau Usman ya daka mai tsawa ya ce ba za ka yi shiru ba umman mu ba ta da lafiya kake dariya ka daina sai ta warke sai mai murna sosai saura ka kaɗan kuka ya kwace ma abdul dan matukar tausayi yaron sun bashi wato har ya san farin cikin mahaifiyar shi kenan allah ya tada ki aisha usman ya ce amin uncle da ma mai zaman ma'anan sai ta siyo mana kayan daki mu bar abba a can shi kaɗai ko abdul ya kaɗa kansa ya ce haka za a yi suna ta mai surutu har suka iso fat ɗin umma dan tangame min gida ne fat biyu suna shiga abdul ya kwankwasa kofar umma ta taso ta buɗe ta ce wai har ka dawo abdul ya ce eh usman ya ce ina kwana umma ta kalle su baki sake ta ce kai daga ina kuke haka ba ma lura da ku ba ina mamin ku usman ya ce ummi na asibiti abba ya karya mata hannu in ji anti maryam ya kuma fasa ya kuma ya kuma fasa mata nan ya nuna kansa salati umma ta ɗauka jikinta ya ɗauki rawa ta ce haba haba ni dai na san ba lafiya ba A ta take ba wallahi tunda na tashi zuciyata ta cika da tunaninta gashi duk bayan lokaci gaba na faduwa yake yanzu haka shirin da nake wallahi yau gidanta na ce zane in gano ta ta fashe da kuka ta ce Abdul me ya faru Abdul ya faɗa mata yadda Usman ya faɗa mai Umma ta jawo hijab ɗinta ta ce mu je haka suka rufe gidan suka fito har bakin gate kana suka hau mota suka yi asibiti hankali tashi umma ke sauri sauri tana abdul ina ɗakin abdul ya ce ba su fito da ita ba ina ga ya lalubo wayar shi ya kira maryam ta ɗauka tare da fitowa ta gaida umma tare da jajanta mata ta ce umma ma babban likita na son ganin ganinki a ɗakin a ɗakinta umma ta ce ai har da ni ma za a tafi an fiddo da aisha ne maryam ta ce a'a tukunna dai shi dai ya fara fitowa abdul ya ce ina ne ofis ɗin nasa Maryam ta musu jagora har inda ofis din yake suka nemi izinin suka shiga likitan na zaune suka gaisa ya dago ya kalle su ya shiru Umma ta ce ya jikin diyata likita ya ce alhamdulillah amma gaskiya akwai damuwa duk da bamu tabbatar ba sakamakon buguwar da ta yi gaskiya jini ya taɓa kwakwalwarta kaɗan in Allah ya taimake ta sai ta tashi ragas in Allah ya so ta tashi da mantuwa in Allah ya so ta tashi kwakwalwarta ta bugu ga karaya ta samu a hannu yanzu duk wani aune aune mun mata amma Rizul zai fito nan da sati biyu dan Lagos nake so a kai shi sun fi mu wadatattun kayan aiki dan haka ku dage da addu'a Allah ya kiyaye gaba ya bata lafiya ko kuma raba ta da mijin nan nata dan na samu cikakken bayani a wajen Sister Maryam za mu bar ta nan da sati biyu mu gani kuka sosai su umma ke yi shi yasa ta dauki waya ta kira sa'at ta kira sa'ad da ta dauki ta bashi umarnin Rauna ta Ustas. Allah sarki wannan kenan Amin suna zaune aka fito da Aisha kamar gawa aka yi wani ɗaki da ita bayan an kwantar da ita anti Maryam ta fito ta sanar ma Umma suka shiga suka ganta kuka sosai Umma ke yi ganin yadda fuskar yarta ta koma suna zaune Maryam ta dawo ta ce ana buƙatar jini Abdul ya shiga aka auna nashi aka ga ba matsala aka ɗiba aka saka mata bayan sun fito ne Saif ya shigo fuskar nan jawur kamar kosai cikin tafasar zu cikin tafiyar sassarfa ya fara magana cikin sauri ya ce ina Aisha da yake anti Maryam ce cikin sauri ta gwada mai ɗakin ya shiga ya iske Abdul zaune shi da Umma ga su Usman akan cinyoyinsu sosai Saifu ke safa da Marwa hannun shi goye a bayansa ya ce Umma wai tunda Aisha ta yi aure take cikin wahala ban sani ba Umma ta ce a'a Saif an muka ce haka ba mu gode wa Allah ba a gaskiya da da babu laifi akwai jajirtaccen abokin shi da ya taya shi neman aurenta wato Mujahid yana mai yana ma yawan zuwa gida gaida ni shi yayi tsaye akan lamarinta yake ganar da shi Abdullahi abubuwan rayuwa saboda shi mutum ne mai ka'ida to sai kuma lokaci guda ya zub da wancan mai hora shi akan daidai da ganar da shi gaskiya ya dauki ya haɗu da wannan wanda ya bashi diyar yar uwar shi ta kwashe komai ta faɗa mai rai a ɓace ce sai ma yanzu na fahimci me kike nufi a ɗazu da ina hora mijin Aisha na ji yana maganganu akan wanda ke hora shi a turbar gaskiya na yi tunanin cikin haukan shi ne amma ba komai ina zuwa kan umma ta yi magana sai ya fita suka hau motoci don sarai ya san shagon Abdullahi haka suka isa motoci zuwa cikin kasuwa sai kallon sa ake cikin sassarfa ya fada shagon Abdullahi tare da shako yaran shagon ya ce gwada min shagon mai shari'a abokin mai gidanka cikin rawar jiki Nafi'u ce to yalla bai ya bar shagon wangale suka nufi jikinsa na rawa haka har suka isa shagon mai shari'a suka iske shi da wata yarinya Da ganinta, sai a hankali suna ta kwasar dariya kamar ba gobe nafi'u ya nuna mai shari'a ya ce wannan ne ran kai dade tura shi sef ya faɗa shagon ya yi ma mai shari'a shaka ta mutunci wanda ta sa idanuwan shi baki ɗaya suka fito cikin zafin rai sef ya ce ashe haka kake ma ashe ma dan guntu da kai kamar batari sai haɗin bala'i Ɗan haka da kai kamar maruru sai haɗa fitina ko zaka sani zaka san kai ba kowa bane wallahi a bagen haɗa sharri sai na nuna maka ni ubanka ne zan iya haɗa ma tugun da har ka bar duniya ba zai taɓa warwarewa ba a yanzu in na so zan iya jefa maka bindiga a hannu in maka hoto in watsa ma duniya in ce kai ɗan ta'adda ne kana ji kana gani zan sa al'umma su ɗora maka taya kana ji kana gani zan sa al'umma su ɗora maka taya a babbaka ka kai kurmus don ubanka in na so in haɗa ma bala'in da kana ji kana gani za a rataye ka in kana cikin kas in kana cin kasa ka kiyaye ta shore wuce mu je salin alin idan ba haka ba a yanzu a kasuwar nan sai na yi ma tsirara in sa a bani barkono kuma na baka ka gaci wallahi mai shari'a ya ɗago kansa ganin mutane duk sun cika shagon ya ce yo menene da zaka zo har masana'anta na kana gaya min magana dan dai ku babu wahala ku ja ma mutum shari aiko ba ku faɗa ba duniya ta san ko masharanta ne ko kuna ganin har abada arziki ne za ka yi don ka haɗa min shari ba sai in barka da Allah ba tun da shi baya zalunci ka ganin nan ba hukuma ba ko uban hukuma ba ni tsoro wallahi ka wani sanyo kayan sojoji don ka tsorata ni ko wato wasu suka ɗauki hayar ka kenan Don ka zo ka musguta ka muzanta ni to ni nan ba na tsoro to nan ba tsoro ba ja da baya wa na san yi wa laifi balle in firgita in bala'in kake so mu fita waje mana aikin banza kawai mutanen da ke wurin da dama hannu suka daura aka don sun lura da irin kirmar da jikin Saif yake wasu kuma daɗi suke ji don akwai wanda suka tsani mai shari'a da dama a cikin kasuwar dama saboda iyayensa da kuma fada bala'i da masifa hannu ɗaya Saif ya sa ya ɗago mai shari'a kamar tiran kwakwa haka ya riko shi ya fito da shi daidai inda kowa zai iya kallon shi Fitosef ya sake Fitosef ya sake wasu garadan sojoji suka yi wurin suka yi wurin shi cikin sassarfa hannunsu dauke da wani akwati madaidaici suka iso daya ya dauko kujera ya ajiye Masif ya zauna tare da sako mai shari'a daga sama ihu mai gigitarwa mai shari'a ya sa tare da cewa wayo. lakar bayana na shiga uku na lalace amma idan shi kyam ba ko digon hawaye Sef ya ce ma sojojin nan ku dan bashi kwakwa kaɗan, kamun mu wuce ya mun bayani kamar mazajen zakuna aka suka ɗauki mai shari'a suka ajiye a gefe suka fara lafta mai bulalar waya sai da suka yi mai takai goma amma don karya kunyata ya daure ya daure ko uffan bai ce ba so sai saf ya fara kara gaskata girman kai irin na mai shari'a ya ce ku daina ku shafa ku shafa mai kwallin tsohuwa jin abin da ya ce ya sa jikin mai shari'a ya fara rawa cikin dauriya da son budawa ya ce ai aje ni a kasuwa kana zalunta ta ba ne mafita ba mu tafi ko ina mana akwai lungu mu je can ni da kai mana in ban ci uwa ka ba kana tunanin dan kayi min haka a gaban mutane zan yi kuka ha ha ha ba dai mutum ba wallahi ganin kukan mai shari'a sai dai ko gyatumi ya karasa muryar shi na rawa don burin shi sef ya yarda su fita wajen ya ba shi hakuri ya tambaye shi abin da ya same shi ya tambaye shi me ya faru sai ya kai mai shari'a sai ya kai mai mari tare da wani bahagon naushi a baki take hakoran shi biyu suka fito ihu mai shari'a ya sa ya mamanta da wasu mutane ganin hakoran shi a jikin shi kamar masara ba karamin ɗimauta shi yayi ba bulala biyar sef ya hada yayi ma mai shari'a daya ihu ya sa anan ya fara sakin kuka bai kyale shi ba sai da ya mai bulala goma sosai mai shari'a ke birgima yana taba kafafuwan mutane yana neman taimako duk wanda ya taɓa kafar shi ba za ka kara ganin shi a wurin ba don sosai tsoron safe ya shige su matuka kowa tambayar da ke ran shi me yayi ake mai haka mamaki ya kusa kashe su ganin safe ya cire mai riga ya ɗauko gishiri cikin kwalba mai mahaukacin yawa ya fara bin sahun bulala da ya mishi yana zubawa iyo mai shari'a yake ta kwararawa ba ji ba gani wasu dattijai ne suka yo cikin filin suka yo wajen safe ɗaya ya ce haba yaro kai hakuri mana da ko da ma me ya maka ba a yi wa ɗan adam irin wannan horon saboda daraja garai Saif ya sunkuyar da kansa kasa ya ce baba ya shiga shirgin ma'aurata har ya ɓata kyakkyawar alaƙa da ke tsakani daga baya ya eh, sanadin an mayar da yar uwata mara lafiya karfi da yaji ya guji tabbatuwar abin da likita ya faɗa min wallahi muddin yar uwata ta haukace sai na sanya kulki na yi makawunan su mugun duka su haukace ga baki ɗayansu ba ni da asara ya faɗa cikin ƙaraji ɗaya ce don Allah ka hakuri hakika bai kyauta ba saboda lamarin aure bai kamata ko iyaye suna shiga ciki ba in dai ba gyara za su yi ba amma ka yi hakuri sef bai ce musu komai ba sai wucewa da yayi da hannu ɗaya ya ja mai shari'a da ke ta kuka ya jefa shi bayan mota yaran shi suka shiga suka wuce mutanen da ke wurin suka fara gudu suna bin motar haushi ya sanya sef daga cikin motar ya ɗaga bindigar shi ya yi halbi har uku kankace me kowa ya dare wasu sun fada shaguna jiki na rawa suka boya Allah sarki wannan kenan a can ko gidan ustaz a yashi ustaz yake yana kuka sosai Khadija ta share shi ta shige daki tare da ɗaukar wayarta babba da ta ɓoye tana chat dan mai shari'a ya ba ta shawarar ta boye hannunta dafe da mararta sai mutsu mutsu take da ta ji kukan ustaz zai dame ta ta fito ta sa makofar ki ta yi kwanciyarta ta bar shi a kan baranda yana zazzaga kuka kamar tsohon zakara Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mu haɗu da ku a kashi na gaba dan jin yadda za ta kaya kuma huta lafiya